الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta ashirin bayanai da muka karanta game da manufar halittar sammai da ƙasai Allah ya halicci sammai ya halicci ƙasai da gaskiya ma'ana a bisa manufa ta gaskiya wannan manufar ita ce Allah ya halicci sammai da ƙasai don tauhidi domin cikin halittar sammai cikin halittar ƙasai da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai akwai bayyanar kaɗaitakar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a taɓa samun wadda ya yi da'awar cewa shi ne ya halicci sammai ba ba a taɓa samun wadda ya yi da'awar shi ne ya halicci ƙasai ko abin da ke tsakanin sammai da ƙasai ba to tun da dai akwai su ai akwai wadda ya yi su to wadda ya yi su nan shi ne Allah idan mutum ya kalli sama aya ce idan mutum ya kalli ƙasa aya ce inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin Allah yace cikin halittar sammai da ƙasai akwai ayoyi masu ɗimbin yawa ga dukkan mu'minai duk wanda ya imani da Allah to idan ya kalli sama zai ga bayyanar kadaitakar Allah da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya haka ƙasa haka abin da ke tsakanin samai da ƙasai Allah ya tabbatar da mu akan imani da kuma aikin kwarai yau za mu tashi a farkon aya ta 21 Allah ya mana jagora ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce وبرزوا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa barazu lillahi jami'an Allah ya ce bayi za su bayyana gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗayansu bayyana ta yadda wani ba zai ɓoyu a bayan wani ba wani ba za a ce ba a gan shi ba jama'a mun fahimta a baya ai mun karanta tattaunawa da ta gudana tsakanin manzannin Allah da al'ummominsu da yadda suka kafirce ma Allah yadda suka kafirce ma abinda Allah subhanahu Ta'ala ya aiko waɗannan manzanni da shi ƙarshen al'amari suka ɗauki nauyin kashe waɗannan annabawa da manzanni a bisa zalunci Allah ya ce to akwai ran da za a haɗu baki ɗaya a gaban Allah akwai ran da za a haɗu baki ɗaya ɗan sani da wadda aka yanke ma aljihu da su haɗu a gaban Allah wa barazu lillahi jami'an Allah ya duka bayi da su bayyana a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa zai bayyana sanafurgu lakum ayyuhal faqara Allah ya ce ya ku yan adam da aljan Allah ya ce sanafurgu lakum za mu fuskance ku domin yi muku hisabi kowa za a bilayi daki-daki Allah ya ce kowa za a yi magana da shi a mai hisabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayukallimu ma minkum ahadun illa rabbu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daga cikinku face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye babu ɗan tarjama tsakanin shi da Allah idan karuwa ce Allah zai tambaye ta me yasa na hana baki bari ba ita za ta ba da ansa da kanta ba wadda zai wakilce ta wadda yayi yi kansa wadda yayi mai kyau ya wa kansa wadda ya bata ya yi makansa ba wani wadda Allah ba zai yi magana da shi ba ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi ya ce babu mutum ɗaya daga cikinku ina kowa ya shiga face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye babu ɗan tarjama zai tambaye ka akan rayuwarka zai tambaye ka akan abin da ka aikata yana daga cikin tambayar da Allah zai yi wa bayi annabi ya ce hatta fatar mutum da ta tsufa Allah zai tambaye shi wai wani ɗawainiya me yayi ta yi ne a duniya har ya tsufa la ta tazulu da ibn adam yau malkiyama mini indi rabbihi, hatta yus'ala al-khamsin kafafun bawa guda biyu annabi ya ce, ba za su gushe ba a gaban Allah ma'ana idan aka da mutum a ranar tsayuwa a gaba ga Allah subhanahu ta'ala ba zai bar wajen ba har sai Allah ya mishi waɗansu tambayoyi guda biyar an umrihi fi ma afnahu za a tambaye shi rayuwarsa a me ya ƙare ta Allah zai ce ya baka shekara saba'in ko shekara hamsin ko shekara arba'in ko shekara ɗari Allah sai ce ka mishi bayani me ya kai ka ƙarar da waɗannan shekaru wa an shababihi fi ma ablahu ƙuruciya Allah zai tambayi kowane bawa ƙuruciyarsa a me ya ƙarar da ƙuruciyar shekarunsa na ƙuruciyansa samartakarsa domin lokaci ne na musamman mai tsada a rayuwar ɗan adam to za a tambaye shi menene menene yayi da wannan ƙuruciya menene yayi da wannan samartaka na shi? har ya fita a wannan shekarun ya shiga shekarun tsufa wa an malihi min ainat tasabahu wa fi ma anfaqa sannan za a tambaye shi dukiyarsa ta ina ya samu kuɗin ta ina ya kashe kuɗin ta ina ya samu kuɗin gida kaza da gida kaza da ka gina ta ina ka samu kuɗin mota kaza da mota kaza da ka saya ta ina ka samu kuɗin abu kaza da abu kaza ta ina ka samu kuɗin babu wani maganan ɓata lokaci za ka yi bayani ne daki-daki idan mota ce sai ka ce Allah albashi na na karba na hada da abu kaza da abu kaza da abu kaza sai ka yi bayani dama ai an rubuta ba ana tambayan ka don ba a sani bane ba idan kudin jama'a kasata wala yaktumuna Allah haditha da kanka zaka faɗa Allah dukiyar jama'a ce na sata to ita babu bukatar aji mai kai da ita tunda ta inda ka nemo ta ba kyau wallahi in masallaci ka gina ka gina banza dan ba zai amfane ka ba jama'a da su yi sallah su samu lada za su bauta ma Allah su samu lada amma dai inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba saboda ka idan ka ci ta inda ka nemo amma wajen kashewa sai ka kashe ba daidai ba baka ci jarrabawar ba wa maza amila fima alima Allah zai tambaye ka ilimin addini da kake ɗauka ka koya me kai aiki da shi a cikin karatun wallahi in duk duniya ka fi kowa yawan labirari Allah ba zai ce a auna littattafanka a ranar alkiyama ba abinda ka karanta kai aiki da shi aikin da a ɗauka a auna aikin da a ɗauka a auna za a tambaye ka me ka yi aiki da shi a cikin ilimin jama'a mun fahimta wa barazu lillahi jami'an Allah ya ce bayi za su bayyana gaba ga Allah su subhanahu ta'ala baki ɗayansu. Allah ya sa muna da sa'a a wannan ranar bayyana ne fa du'afa'u Allah ce sai masu rauni su ce lillazina istakbaru ga waɗanda suka yi girman kai ma'ana ƙanana humu du'afa su ne masu rauni mabiya yari waɗanda 'yan abi sarki a sha kiɗa ƙanana waɗanda ba su da ƙarfi Allah ya ce za su ce lillabi na stagbaru ga waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya iyayen gidansu malamansu shehunansu waɗanda suka bi su ba a bisa basira ba In na kunna lakum taba'an za su ce wa manyan yalla ƙoi, ala gafarta malam wane mu fa mun kasance mabiya ne gare ku fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in yanzu ba ku kasance za ku wadatar mana da wani abu ku tunkuɗe mana wani abu na azabar Allah ba jama'a mun ji kun ga irin ayoyin da muka karanta a kwanaki uku ko hudu da suka wuce babu wani mutum ko wane ne wannan mutumin da zaka bi shi akan saba ma Allah face ta ɓaci maka a ranar alkiyama faƙalar du'afa ulil labi na stagbaru masu rauni za su ce ma waɗanda suka yi girman kai manya-manya jagorori waɗanda aka musu biyayya a kan sabon Allah In na kunna lakum taba'an ƙananan za su ce wa manyan mu fa mabiya ne gare ku fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in yanzu ba ku kasance za ku wadatar mana da wani abu cikin azabar Allah duk kankantarsa ba yanzu ba za ku je kuma Allah bayani cewa ku kuka samu muka yi wannan aikin ba yanzu tun da dai ku ne kuka sa muka yi azabar yanzu wannan azaba da ake mana ba za ku ɗauki wani ɓangare ku riƙe in yi so ku bar mu da wani ɓangare ba tun da ku kuka ja mana ƙalu sai su ce musu lau hadana lau lahadainakum inda Allah ya shiryas da ku inda Allah ya shiryas da mu ai da mun shiryas da ku eh fa agawainakum inna kunna gawin za su ce a kai ai kun bi mu ne kawai kuka bata mu ma dama can yan iska ne haka ne fa agawainakum mu muka halakar da ku tabbas inna kunna gawin dama mu ma halakaku ne ai yaro bai daukan yaro a ka je ka shiga karkashin wadda ko sallan jam'i ba yayi zai zauna a gida ya ce ba kai ka tashi ka je kai sallah ne ai ba zai yi ba ai idan ya ganka haka haka ma sai ya fara tura ka dauko mishi karuwa haka ne ko baka ba haka ne shi yasa da yawa iyaye ba su ankara ba waɗanda suke kai ‘ya'yayensu wajen koyon sana'a kaga wajen koyon sana'an nan da yawa abun yara suke lalacewa saboda ba a tantancewa garin neman gira ne sai a rasa ido a je a nemi sana'a a nema ma yaro sana'a a nuna mai sana'ar da zai yi domin ya dogara da kansa wannan addini ne kuma na cikin addini amma a dubi gunwa da a kai shi wani yaron idan kafinta ya je koya kafin ya iya yanka katako da kyau ya koyi yadda ake cutan mutane a sana'ar haka ne ko ba ka ba mai gidansa zai yi zalunci ya karbi kudin wannan ya karbi kudin wannan ya karbi kudin wannan lokacin da mutumin zai zo sai ya ce ma yaronka in ya zo ka ce na tafi kasuwan katako yaron kuma ya san cewa ba kasuwan katako ba ne kaga yanzu an fara koya mishi gobe shi ma idan ya ci gashin kansa ya san yaya za a yi ci kuɗin mutane jama'a mu fahimta kafin ya shekara guda yana da digiri biyu masu kyau na iya cutan jama'a haka ne ko baka ba yanzu in ka ga sana'a bai cuce ka ba kawai sai dai tsoron Allah amma duk hanyar da kalmomin da zai yi amfani da su ya zalunce ka ya iya domin wani tunkan kan yayi ido a sana'ar ya koyi yaya ake cutan mutane jama'a mun fahimta kar ka yadda ka kai ɗanka wajen koyon sana'a da mai gidansa in lokacin sallah yayi ba zai ce mishi ka tashi ka je ka sallah ba jama'a mun fahimta Karshe zai je ya kware a sana'ar kuma yayi yi asaran addininsa saboda ka idan za ka kai ɗanka wajen koyon ɗinki wajen koyon kafinta wajen koyon walda wajen koyan kowace irin sana'a ka dubi masu gaskiya da amana wadda addini ya dame su babu wata sana'ar da ba mutanen kirki a cikinta ko akwai babu ba wata sana'a da ba mutanen kirki nagartattu a cikinta to ka dubi wadda ka san ɗanka ba zai lalace a wajensa ba wani idan ka kai ɗankan wajen koyon sana'an ɗanka zai dinga ba ma kuɗi yana so yi mishi sigari ko wiwi haka ne ko baka ba haka ne da ɗankan zai dinga amfani wajen sabon Allah duk wani aika wadda yake mai muni wadda bai dace ba ɗankan za a dinga sawa yana irin waɗannan ayyukan kafin ya koyi aiki kuma tarbiyyarsa ta ɓaci jama'a mun fahimta toran da ta ɓaci Allah ya sauwake aka isa gaban Allah zai dinga nuna mai gidansa yana cewa ai yalla koi oga fa kai ne ka koya min wannan abun ogan yana dama ni ma lalacecce ne saboda ka kai ma ka lalace a hannuna kalu za su ce musu law Allah inda Allah ya shiryar da mu la na da mun shiryar da ku sawa'un alaina daidai ne akan mu a jazi'ina mu yi raki am sabarna ko mu yi hakuri malana min mahis ba mu fada mafaka in mun ga dama fa in yasbiru fa naru maswallahu wa in yasta'tibu ma hum min mu'tabin islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum Allah zai ce mai ‘yan wuta islauha Allah zai ce ku shige cikinta ku ƙonu ku gasu da ita Allah ce ce mai ‘yan wuta fasbiru a yi haƙuri idan an shiga aula tasbiru ko kar a yi haƙuri sawa'un alaikum Allah zai ce duka ɗaya in ka ga dama ka yi ta zunduma ihu Allah ya ce ɗaya in ka ga dama ka nemi waje ka tsuguna ka zauna Allah ya ce duka ɗaya eh islauha fasbiru ku yi haƙuri aula tasbiru ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum duka ɗaya ne akan ku innama zauna ma ta amalun ana muku sakamako ne akan abin da kuka aikata ai kun ji abin da kuka aikata to su ma waɗannan manyan da su ce musu sawa'un alaina ku rufe baki daidai ne akan mu a jazi'ina amsa barna mu yi taraki mu yi ta mita ko mu yi haƙuri malana min mahis ba mu da wata mafaka da ramu fake kar ka yadda ka yi wata biyayya ka yi wata biyayya akan saba ma Allah idan ta ɓaci Allah ba za ka ce mishi wane ne ko su wane ne suka sa ka kuma shi Allah ya barka ba jama'a mun fahimta walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim Yau je fargungu shiga fargumin ƙaula ya ƙoron na biyo saka waifu ya ƙoron na biyo saka Allah ma ɗaukakin sarki ce wa lautara idan zalimu na maƙufu na idan rabbi himkai mai karatu ko sauraron karatu? Allah yace da za ka ga. lokacin da aka tsaida azzalumai a gaban Allah yarji'u ba'dhum ila ba'din liqawl sashi yana mai da martani masashi ma'ana suna cacan baki a gaban Allah yaqulu alladhina studhifu lil ladhina Stakbaru ƙanana waɗanda aka raunanar suna cewa manya waɗanda suka jagorance su laula antum yalla in ba dunku ba lakunna mu'minin da mun zama mu'minai قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا سيودا لأكرا ولنر قنانا kada ladina stakbaru lil ladina stubifu wadanda suka yi girman kai wajen imani da karban gaskiya manyan kenan sai su ce lillazi na studi'ifu ga waɗanda aka raunanar ƙanana laula antum qala allazina istakbaru lillazina studhifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da irja'akum yanzu so kuke ku ce mu ne muka kange ku daga bin gaskiya daga bin shari'a bayan ta bayyana bal kuntum mujrimin za su ce kuma mujrimai ne dama to malam irin waɗannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani duk wanda ya haɗa kai da wani akan kafirci akan shirka da Allah bid'a ko mummunan aiki wallahi haka za su yi ta walle walle ranar alkiyama a gaban Allah a gaban bayan Allah shine ma'anar irtabarra allazina tubi'u allazina tubi'u min allazina wa اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله مدوكتين سركيتي إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا lokacin da waɗanda aka bi da su barranta su yi bara'a ma waɗanda suka bi su ba wani wadda ka mai biyayya akan saba ma Allah face ranar alkiyama ko ganin ba ya soye idda barra allazina tubi'u min allazina taba'u Allah yace waɗanda aka bi da su yi bara'a su barranta ma waɗanda suka bi su wa taqatta'at bihimul asbab Allah ce duk alaƙoƙi za su yanki wakalar lazina taba'u waɗanda suka bin sai su ce wakalar lazina taba'u lau anna lana karratan alkarratu ma'ana arraja'atu ila duniya sai su ce da Allah zai sake ba mu dama mu dawo duniya fanatabarra minhum kama ta minna da mu ma mun barranta ma waɗanda muka bin nan kamar yadda yau suka barranta ga barinmu ba ta ɓaci ba kenan to kar ma ka fara dama kar ma ka fara ku tafi akan gaskiya ku tafi akan gaskiya idan ya ratse kai ma ka ratse ka Allah ya ce al'akila'u masoya na ƙudda aminai abokai na kudda kud yawma idin a wannan rana ta alkiyama a za su zama makiyin junansu illal muttaqin Allah ya ce sai masu tsoron Allah wadda suka yi alakar akan tsoron Allah ka san wani sanadiyar haɗuwansa da abokinsa ma a gidan wiwi ne ko wani a sinima suka haɗu. wani abu a wajen bin mata suka haɗu. to duk alakar da aka kulla ta akan sabon Allah Allah ya ce a ranar alkiyama za a tashi baƙaƙen abokan gaba illal muttaqin sai haɗu wanda aka haɗu akan tsoron Allah da da'a ma Allah masu taƙawa, wanda suka tsare dokokin Allah suka ji tsoron Allah Allah ya ce su ne alakar su za ta amfani su har ranar alkiyama jama'a mun fahimta inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا inna allaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira Allah ya tsine wa kafirai albarka sannan ya yi musu tanadin wutan sa'ira khalidina fiha abadan da su tabbata a cikin wannan wutan har abada wala yajiduna waliyan wala nasira Allah ya ce ba da su samu wani majibanci ko wani mataimaki ba yawma tuqallabu wujuhum fin nari Allah ya ce ranar da za a dinga juya fiskokinsu a cikin wutan jahannama kamar yadda ake juya masa ya kuluna suna cewa ya laitana ya nadamarmu, ya kaitonmu ya asararmu a fa'anar Lahawa a fa'anar Rasula ina da Allah muka bi ina da manzon Allah muka bi rabbana da su ya ubangiji inna ata'na sadatana wa kubara ana. Allah mun yi biyayya wa jagororinmu ne da manyanmu iyayenmu da kakanninmu wadda suka tafi akan halaka fa aballuna sabila Allah su ne suka batar da mu hanya rabbana ya ubangiji atihim du'ifaini min al'azabi Allah ka basu ka ninka musu ninki biyun azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu albarka babban tsinuwa wannan shine abin da waɗanda suka bi da addu'a da fatar da suke yi akan waɗanda suka bi ɗin waɗanda aka bi kenan jama'a mun fahimta Allah lokacin da zai halice ka bi shawara da kowa ba saboda ka in da ka bi Allah ba shawara da kowa akan bin Allah Allah bai shawara da kowa bai azurta ka Allah bai shawara da kowa bai yi kowace ni'ima a kanka babu dalili kuma in da ka bi Allah sai wani ya baka izini jama'a mun fahimta dalili shi ke tabbatar da abu addini ne in dalili ya tabbatar da shi to ka samu izinin biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah ya mana bayani game da yadda waɗanda aka bi da su barranta daga waɗanda suka bi su a ranar alkiyama waɗanda aka raunanar ƙanana za su koka a wajen waɗanda suka bi a nan duniya suka lalace suka halaka cewa ba da su tunkuɗe musu wani ɓangare na azabar da suke ciki ba su kuma da su ce da mun shirya ai da mun shirya da ku daidai ne a kanmu mu yi haƙuri ko kar mu yi haƙuri ba makawa kuma babu mafita kuma babu mafaka to yanzu Allah zai gaya mana yadda za a yi ranar alkiyama tsakanin shedan da waɗanda suka bi shi yanzu nan ba waɗanda suka bi da wadda aka bi ba to yanzu Allah zai ba mu labarin shi kuma oga kwata kwatan akan sabon Allah wallahi ba wadda zai shiga wata shedan sai ya mai bayani ka duba soyayya ta ubangiji abinda zai faɗa ma waɗanda ya halakar da su ɗin Allah sai ya gaya mana wai don tun kan lokaci ya ƙure ka ɗauki matsaya Allah sai ya ce وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم madaukakin sarki ce wa kada shaytanu lamma kudiyar al-amru shedan sai ce, lokacin da Allah ya zartar da komai komai da komai kuma an gama an yi hukunci tsakanin bayi ‘yan wuta sun tabbatar su ‘yan wuta ne ‘yan aljanna sun tabbatar su ‘yan aljanna ne Allah ya sa muna cikinsu wa kala shaitanu shaidan ya ce lamma qudiya Amru lokacin da aka gama zartas da komi da komi sai ya gaya mata wagansa yan wuta inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma na amna muku alkawari fa akalaftukum gashi na saba muku alkawari ba kirkirge ba zai ɗauki laifinsa na abin da ya saƙa maka kuma ya saba alkawari ya saba alkawari shi dama wutan aisa ya yi wuta har abada ya ce ya yadda wuta wuta kalidi na fiya ya ce ya saya kai ne dama kake raba kafa haka ne inna allaha wa'adakum wa'adal haqq shedan zai ce kun ga ubangijinku Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum ni ma nazo na muku alkawari na fa aklaftukum yace to gashi yau na saba alkawari alkawari bai tabbata ba wa ma kana li alaikum min sultani kuma ba na yi amfani da wata dama bace wata power bace na tursasa ku akan abin da kuka yi illa an da autukum kawai na kiraye ku ne da'awa ce Fasta jabtum li kuma kuka kuka amsa min da'awata jama'a mun fahimta wa ma kana li alaikum min sultanin babu wani fawa da nayi amfani da shi a kanku illa an da autukum iya abin da nayi amfani da shi kiran ku nayi zuwa ga kafirci da sabon Allah fastajabtum li sai kuka amsa mu falata lumuni zai ce kar ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kanku da kanku ma ana bi ban zan wanda zan iya cecen ku ba a yau in cece ku daga abin da kuke ciki wa ma antum bi musriki kuma ba za ku iya ceto na ba inni kafartu bima ashraktumuni min qablu yace kuma na kafirce mu abinda kuka yi tarayya da ni wa Allah akai kuka rike ni abin bauta Allah yayi umurni nayi umurni ku bina wa ku bar na Allah Allah yayi doka in sa doka ku bar na Allah ku binawa Allah ya ce a bauta mishi kuka dawo kuna bauta mini inni kafartu bima asharaktumuni min qablu to duk abinda kuka yi tarayya da ni wa Allah akai na kafirce mu abin ba ruwa na ba ni ba ku inna zalimina lakum azabun alim Allah ya ce azzalumai yau suna cikin wata azaba mai radadi inji Allah jama'a mun fahimta to dama iya burin shedan iya burin shedan ka kai wannan matsayi iya burinsa iya burinsa a ce kai dan wuta ne bukatarsa ta biya iya burinsa a ce kai dan wuta ne bukatarsa ta biya bukatarsa ta biya Allah ya bamu labari game da asalin wannan kiyayya da shi dan ya aura da 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wasalam ya zama iya damuwarsa da bakin cikinsa shine kawai ya ga yaya za a yi ka halaka in bai samu wannan damar ba to yana cikin masifa da damuwa idan bai ga ka ɗaiɗaice ba to ya shiga damuwa bukatarsa da farin cikinsa ya ga ka lalace ka ɗaiɗaice إذ قال ربك للملائكة inni خالق بشرا min salsalin min hama'in masnun.

فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ila yawmil waqtil ma'lum ila yawmil waqtil ma'lum qala rabbi أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين Allah maɗaukacin sarki ya ce, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun Allah yace ka tuna lokacin da ubangijinka yace wa mala'iku zan halicci wani ɗan adam daga busasshiyar bakar tabo lokacin da Allah ya gaya wa mala'iku wannan maganan ba a ma halicci annabi adam ya dai ba su labari zai halicci annabi adam fa idza Allah ya ce musu idan na halitte shi na daidaita halittarsa wa faktu fihi min ruhi na busa mishi rai daga wajena faqa'u lahu sajidin duk ku fadi kuma sujuda jama'a mun ji lokacin da Allah ya basu wannan ya basu wannan umarnin ba a ma fa halicci annabi Adamu ba yanzu annabi Adamu a wannan maganan yana da laifi inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ce zan halicci wani ɗan adam daga busasshiyar baƙar bakar tabo za idza tuhu? idan na halicce shi na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na busa mishi rai fa husa sajidin ku faɗi kawai ku mai sujuda fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un da Allah ya halicci annabi Adam ya daidaita shi ya busa mishi rai mala'iku duka sai suka faɗi suka yi sujuda ma annabi Adam tare jama'a muna fahimta shi annabi adam kawai ya ga an fadi an yi sujudan ne shi bai san ma yaushe aka ce musu su yi sujudan ba jama'a muna fahimta ka gafa annabi adam ba shi ya ce kuma sujuda ba ba yana nan ba ne aka ba da umarnin balle a ce ya bi kafa ne ya roƙa a sa wane da wane su mai sujuda ce musu yayi dan halitta ai bai halitta ba fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un Allah yace dukkan mala'iku suka fadi suka yi sujuda tare illa iblisa aba an yakuna ma asajidin sai dai iblis Allah yace shine yaki ya zama tare da waɗanda suka yi sujuda qala ya iblisu Allah sai yace ya iblisu malaka Allah ta ma asajidin me ya hana baka kasance tare da waɗanda suka yi sujuda ba ma'ana me yasa baka yi sujuda tare da mala'iku ba qala sai yace ma Allah lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun yace kawai badan yi bane lam akun li asjuda li basharin yace ba za ta sabu na yi sujuda wa mutumin da khalaqatahu ka halice shi min salsalin min hama'in masnun daga busasshiyar bakar tabu yace badan yi bane badan yi bane a wani ku yace a asjudu liman khalaqta dina na yi sujuda ma wadda aka yi shi da tabo ya ce ba dan yi ba ne kawai ba dan yi ba ba ya ba da uzurinsa ba kala fakruj Allah sai ya ce to fita mun daga cikin aljanna ta fa innaka rajim ka zam tsinanni wa inna alayka la'anata ila yawmiddin la'anata ta tabbata a kanka, za ta yi ta bin ka a matsayin ka na la'ananne ila yawmiddin har ran da za a ta da bayi a yi musu sakamako bai ce Allah kai haƙuri ba bai ce na tuba ba bai ce a gafarta mini ba kala sai ya ce fa'anzirni ila mai asun to Allah a ja kwana na har zuwa ranar alkiyama ashe tun da ya roƙi wata alfarma ai zai iya roƙon tuba ba yaƙi ba ne? kala rabbi ya ce ya ubangiji fa'anzirni ila yau mai asun alfarmar da nake nema Allah shi ne ka jinkirta rayuwata har zuwa ranan da za a tada bayi kana sai Allah ya ce fa innaka minal munzarin kana daga cikin waɗanda aka jinkirtawa an jinkirtawa an jinkirtawa ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa lokacin nan sananne da za a tada bayi a musu hisabi to wannan roƙon da yayi din Allah ka jinkirta mini wallahi ya roƙa ne don ni da kai ya roƙa ne don ni da kai da ke da ku barna yake so yi ƙala rabbi sai ce ya ubangiji bima a gawaitin bi sababi igwa ikali ba'un ɗin ba'u sababiya ce bima a gawaitin ne ya ce Allah saboda ta ɓaddani ni da kai tsitsi ne mini albarka da kai akan annabi adam akan na isu juda ma annabi adam la'uzayyinan lahum fil ardi Allah zan kayatar musu da saƙon Allah a bayan ƙasa duk abin da ba ka so sai na sa musu son abin wala ugwiyannahum ajma'in Allah zan halakar da su baki daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai ka na musamman keɓantattu da kake bance su masu ikhlasi da tsoron Allah yace su ne kai ba samu dama a kansu ba jama'a ina kun zan kayatar musu zan kayatar musu da saba ma Allah a wani gu yace ma Allah ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya قال اذهب قال اذهب فمن تبعك منهم استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله ما أوكي كنسر كيتي إبليس bayan Allah ya tsine mishi sai ya ce ma Allah a ra'aitaka hadal ladhi karramta alayya Allah kaga wannan wannan da ka fifita shi ka karrama shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati Allah har in ka jinkirta mini zuwa ranar alkiyama ka cika mini alkawarin da ka mini na za ka jinkirta mini har zuwa ranar alkiyama la'ahtani kanna zurriyatahu zan tumɓuko zurriyarsa daga jijiya na yi fata-fata da su na halakar da su illa kalila ya ce wallahi wadda za su tsira a hannuna yan kaɗan in ji Allah jama'a kuna ji lokacin da ya wannan maganan bamu nan kawai Allah ne ya fasa mishi taya ya gaya mana don na ji kai ma ka ji ke ma ki ji amma in ka ɗauka cewa wasa ne shi shikenan la'atani kan na zurriyatahu illa kalila Ƙala zahab Allah yi ce je ka faman aka minhum duk wadda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura Allah yace jahannama ta ishe ku cikakken sakamako da kai da su baki daya zahab ya yace mishi kaje faman aka minhum duk wadda ya bi ka daga cikinsu. fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura Allah ya ce jahannama ta isa sakamako cikakken sakamako a kansu wastafzis man istata'ata minhum bi sautika Allah ya ce ka kai kora akan duk da ka samu dama akan shi da sautinka jama'a muna fahimta wastafzis man istata'ta minhum bi sautika Allah yace ka kai kora kansu duk wanda ka samu dama akan shi bi sautika da sautinka malamai suka ce sautin shedan shine wannan kiɗe-kiɗe da wake-waken malam muhammad salihul usaimin yake cewa bi sautika wannan sautin ya shafi miyagun malamai gurɓatattu na bid'a waɗanda suke kiran mutane akan bata sautin da suke amfani da shi wajen batar da bayin Allah shi ma sauti ne na shedan da yake amfani da shi wajen batar da bayin Allah jama'a mun fahimta wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik Allah yace ka kai farmaki kansu duk wanda ka samu dama akan shi da dakarunka mahaya da kuma dakarunka na ƙasa wa sharikum fil amwali wal aulad Allah ya ce ka yi musharaka da su a cikin dukiyarsu da ‘ya'yansu wa iduhun ka yi musu alkawari wa ma ya iduhum shaitan illa gurura Allah ce ba abun da shaitan ke alkawarta wa mutane in ba alkawari na rudi ba jama'a mun fahimta ma'ana duk matakin da za ka ɗauka a kansu Allah ya ce na ba da dama ma'ana ka ɗauki wannan matakin amma duk wanda ya biye maka Allah kuma abin da ya ɗauka shine duk abin da ɗan zai kawo maka hari da shi Allah zai gaya maka zai nuna ma hanyar shirya zai turo 'yan aike su nuna maka hanyar da za ka samu tsira idan ka bi ta amma idan son zuciyanka ya ɗauke ka ka tsaya akan hanyarsa kaga wannan kuma ai ruwanka jama'a mun fahimta saboda ka babu wani abun da zai kai mutum zuwa ga wuta face sai da Allah ya sanar da bayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da bayi kan shi babu wani abu da zai kai mutum wuta sai da aka sanar da shi wannan abun zai iya zama sanadiyar shiga wutansa babu wani abu da zai kai mutum aljanna face sai da Allah subhanahu ya yi bayani wa bayi cewa wannan aiki ne na alkhairi da za a iya shigan aljanna da shi jama'a mun fahimta in yad'una min dunihi illa ilaha ولأذلنهم ولأمنهم لآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم Allah ya ce la'ana Allah Allah ya tsine ma shedan albarka bayan wannan tsinuwa shedan sai ya ce zanna min ibadika nasiban mafruda ce ma Allah zan kwashi kaso na yankakke daga cikin bayinka akwai wadda da su bi ka akwai wadda da su bi ni wala udillannahum yace wallahi dan batar da su wala umanniyan nahum yace zan sa musu buri kasan dama matakin mutum mataki na farko na dan adam yayi bankwana da shari'a buri to mutanen mu ba wai burin duniya ba wallahi addini ma suna mishi buri buri dama shine ka dinga fatan wani abun da baka aikin samun sa shine a tamanni ka dinga buri Allah Allah ya samu shiga aljanna Allah ya samu shiga aljanna amma babu aikin shiga aljanna to wannan maganan kan sunan shi buri jama'a mun fahimta to mutane yau ba a rayuwar duniya ba a addini ma mutum yana zaune amma yana so ya shiga aljanna yana tadin aljanna yana fatar shiga aljanna amma ya ƙi yayi aikin shiga aljanna to da haka zai shiga aljanna a'a baka jin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allah ina roƙonka aljanna ka tsare ni daga wuta to sai ga in ya tashi sallah sai sa ya kumbura haka ake in ana so a shiga aljanna jama'a mun fahimta ko haka ne zaka mutum a zaune to shaidan yace zan sa wa mutane buri buri zan sa wa mutane buri duk abu na alkhairi kawai buri za su yi amma ba za su yi aikin riskan wannan alkhairi ba kamar fa kai ne arama na san baka aikin gwamnati sai kana cewa Allah ya sa a wannan satin ayi albashi <laughs> in dai ba wani kace bi bashi ba dama ya ce sai an yi albashi kaga ai amma in ka samu malamin primary ko wani ma'aikacin gwamnati Allah ya sa a yi albashi kaga ai shi ai da dalili ko ba haka bane da dalili to amma kai baka tashi kayi abunda ya dace ba sai kana burin ka shiga aljanna aljanna aiki ake idan da akwai wadda buri da fata da tsabar addu'a zai sa su shiga aljanna akwai kamar 'ya'yan annabi da matan annabi annabi ya ce mana na fatima la uguni anki min Allah shay'a haka na na fatima annabi ya ce tsoka ce a jikina tsoka ce a jikina duk azumin na nafilan nan litinin alhamis ayyamul bidi sadaka qiyamul laili yar annabi muhammadu kenan ashe ka san ba zama ake yi ba yar annabi muhammadu kenan salloli sadakoki qiyamul laili azumin muka karatun alqur'ani to wanda yake shine yake so ya shiga aljanna kamar mai gida ne sai ya yi wanka ya shirya da safe zai tafi aiki ofis ko zai tafi kasuwa ba a gida sai a ce Allah ya bada sa'a matarsa ta zo ta same shi a kwance akan gado ta ce mishi Allah ya bada sa'a ne ba zai yiwu ba lokacin da ka yunkura tinkaran abin da kake so ka tinkara to a lokacin ne fa'iza azamta ba tawakkal ala Allah to lokacin da ka yunkura a lokacin ne yake nuna yunkurin kan kana bukatar addu'ar amma akwai wadda na ta samu mijin takan gare yana bacci ne ta ce mishi Allah ya kawo ma kasuwar ai sai ya fita kasuwa kun gane jama'a to haka mutane suke ma aljanna haka mutane suke ma aljanna to bare rayuwar duniya kan dawo matashi ne zai ga mota ta irin miliyan sha ɗin nan ya ce eh, eh, with the time <laughs> kana nan baka ci ne gobe baka ci waye ba ka tashi ka nemi abin da za ka yi ka rayu kawai <laughs> jama'a mun fahimta ko to sai ke cewa wala udillannahum wala umanniyannahum zan sa musu burace burace wala amuran nahum zan umurce su falayubatti kunna haka ne ko azanar al'am su dinga yanka kunnuwan dabbobinsu sabon Allah ne babu kyau. wala amuran nahum Allah ce zan umurce su kasan wasu ko alama da su yi kunnan yankawa ake a tsaka shi wala amuran nahum zan umurce su falayugayyurunna khalqallahi su dinga canza halittar Allah da yawan malamin tafsiri suka ce sun shiga ciki wadda suke canza halittar Allah masu aske gemu Eh aske gemu canza halittar Allah ne kamanceceniya ne da mata kai kana ganin babu hikima aka yi ka da gemu akwai kuma kana ganin ba hikima ita aka yi ta babu gemu to sai ka zo ka share shi kenan ka canza halittar Allah aske gemu sabon Allah ne ba kyau haramun ne aske gemu aske gemu saƙon Allah ne haramun ne aske gemu babu kyau kuma idan ka lura gemu yana kyau wa maza ko baye, yana yi mana ku. Eh, musamman in ya fara furfura gemu yana kyau yana kyau wa maza eh amma kaga mutum malam yana askewa nan din ya wani kirci kirci haka ba kyau ba daɗi ka bar gemu larura ce kawai za ta iya sa mutum ya aski gemu su. kuma wai wani yana gani a'a in yana aski gemu ko in yana barin gemu yan mata ba su so shi ba da akwai haka ko ba kawa yanzu yan mata gemu din su ba maganan gemu ko rashin gemu bane maganan dala <laughs> dala babu babu ruwanta da gemu ba ruwan su da gemu bari in ga maka maganan kuɗi ne in kana da gari a ƙasa shikenan in ka ji yarinya tana cewa a'a ni bani son mai mata a'a ni bani son mai yaya a'a wallahi bata ga dala bane in kana da kuɗi a ƙasa gemun ka in ya kai cinye za ta aure ka arma <laughs> ba haka bane haka ne yawa ka daina wani aski gemu yanzu ai mata babu ruwansu da kana da gemu ko baka da gemu in kana da kuɗi kawai shikenan zaka je tana cewa kai baby na gemun nan ya yi <laughs> to shedan ya yi alkawari a gaba ga Allah zai umurci bayin Allah su canza halittar Allah bayin Allah dukkan waɗannan ababa da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana yana gaya mana ne domin hanya ce da shedan zai bi halakar da mu haka ne ko ba haka ba kaga idan kunne ya ji ai jiki ya tsira Allah ya gaya mana ga alwashin da shaidan ya ce akan halakar da mu da taɓar da mu da kuma ɗaiɗaitar da al'amuranmu da kusar da mu akan shirya ubangiji ya gaya mana kuma ya nuna mana hanyar shirya ya nuna mana abin da za mu riƙe ya nuna mana abin da zai ba mu kariya daga shaidan daga sharrin shaidan da kuma makircin shaidan abin da yake wajibi a kanmu shine jama'a mu tsaya mu yi aiki da abin da muke karantawa domin samun taimakon Allah da kuma samun tsira a rayuwar duniya da kuma samun tsira bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu bayan an yi duk abin da aka yi wadda suka bi shi sun bi shi wadda ba su bi shi ba sun samu tsira a ranar alkiyama to jama'a sai gashi ya tashi yana jawabi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala kan dama yaudara ce ya shirya wa bayi kuma sun yaudaru yau ya saba alkawarin da ya musu kuma abin da zai baka mamaki kaga shaidan shi ba wai wuta kawai yake so ka shiga ba a duniya ma yana so ka faɗa bakar wahala da kunci shi babu inda yake so ya ganka a cikin walwala wallahi babu yadda ka ji anan ya ce fala ta lumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrifikum ba zan taimake ku ko na cece ku ba wa ma antum bi musriki kuma ba za ku iya taimako na ko ku cece ni ba inni kafartu bima asharaftumuni min qablu na kafirce ma duk abin da kuka rike ni kuka yi wa Allah tarayya da ni akai na kafirce to dama al'ada sa kenan Ka masalin shaytani id qala lil insani kur فلما Allah ya ce ka masalin ni idkalin lil insani kufur kamar shaidan ne in yace ma ɗan adam ka kafirce falan ma kafara yana kafircewa fara sai ya ce mishi inni ummin ka, na barranta daga kai a kafin laha rabbul alamin ina jin tsoron Allah ubangijin ta eh su iyayen sharri to Allah ya tsare mu daga shi da tawagarsa Allah ya tsare mu daga kaidinsa Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya sa mu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amin bai iya kabbaran harama ba eh bai iya ikama ba za mu ce mun gane ko eh wannan da yawa da yawa da yawa dewa yawa da yawa da yawa da yawa waɗanda ba su iya ikama ba matsalar da ake samu shine duk abu in ka gan shi da sunan addini in ba koya kai ba a wajen malami yana da wahala ka yi abin daidai waɗansu sukan ji koda irin kiran sallan nan sai ya ɗauka yawan ji zai sa ya iya ba zai yiwu ba wannan yasa za ka ga mutane biyar shida sun kira sallah da ƙyar ka samu ɗaya da ya kira sallah daidai saboda dama ba ya je an koya mishi bane ko wajen ta da ikama musamman wajen qadiqamati salatu da yawa zaka samu ana hargitsa abubuwan a irin waɗannan wurare ko kuma yace hayya ala sallati hayya ala fallahi ha ba kai kuwa <laughs> sannan bai iya salatin manzon Allah ba kuma an ce ya zo a koya mishi yaƙi to wai me sunan sallansa ni ma ban san sunan sallansa ba da hukuncin sallan ne amma tun da sunan sallan ne ni ban san sunan ta ba abin da yake wajibi a kansa ya je ya tsaya ya nemi ilimi na addini ba a wasa da sallah ba a wasa da sallah idan sallar mutum ta tabu addininsa ya tabu abinda za a fara hisabi a kansa ranar alkiyama annabi ya ce sallah idan mutum ya ci sallah annabi ya ce ya ci sauran ayyuka annabi ya ce idan mutum ya faɗi a sallah ya faɗi a sauran ayyuka mutanenmu suna jin nauyi har yanzu wajen koyon karatun addini to mu ji tsoron Allah ga malamai nan ta ko ta ina da za su karantas da kai addini musamman farillan ka, ababen da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta a kanka na dole-dole babu yadda za a yi ka je gaba ga Allah baka sani ba kuma Allah ya barka saboda ga nan makarantu waɗanda ake karantaswa mu tashi mu je mu nemi ilimin addini mu koyi ilimin addini fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik